لا يزيد عنها إلا هالك أو ضل اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan ka uwa musulmi muna mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a wannan rana ta laraba shida yau daidai ga watan ramadan har mun shiga kwana ta shida kuma 29 ga watan da ashirin a kalandar bature a ci gaba da tasirin wanda ke gudana kamar da aka sani a yanayi na zaman gida a yanayi na abin da ake kira lockdown bisa nufi da tsari na Allah muna tsara tawassuli zuwa ga Ubangijinmu da kyawawan sunayensa da sifofinsa tsarkaka masu tsada da ayyukanmu na shirki da muke fata sun karɓo, Allah ka yaye mana wannan musiba amin Allah ka yaye mana wannan annoba amin waɗanda suka koma gare ka ya Allah a cikin wannan yanayi Allah ka rubuta musu shahada ka yaye mana wannan tashin hankali ya rabbal alamin ah, kuma Allah ya sa mu ɗauki izina mu ɗauki abin lura mu ga cewa waɗanda ke ganin sun isa Allah ce to ba ku isan ba kullum muna mai ta wannan mm. duk wata ƙwarewa a ɓangaren magani to an ga iyakan ƙwarewa akwai waɗanda matsayinsu da su ya kai duk inda ake nemo magani a duniya su fa sun wuce wani matsayi ne mm. to ta kai sun mutu kuma ana ma tsoron gawarsu sallatar gawansu aka yi amma ma ana gaya ma waɗanda suka yi sallatar gawan kada masu tunkari da shugaban ƙasa wannan wannan ba karamar aya ba ce a zo a ɗauki ainihin wato makara ana nesa nesa da ita zuwa ta'aziyya ta zama garari na'am abin musamman anan kano a zama kamar sai canbi a idan wani mutu Allah karfe jogun ta'aziyya wannan ba karamin tashin hankali ba to kuma a lokaci guda aya ce gare mu gaba daya inna fi zalika la aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin to Allah ka sa wannan aya mu ayantuwar kuma ita ce wa Allah saduda kan hukuncin ubangiji da yadda da kasawarmu da kuma kiyaye dokokinsa da kuma ɗaukan matakin da duk aka ba da shawara ƙwararru suka yi bagana kai sannan muna ƙara jaddada kira da masu mulki da waɗanda abin ke kansu su kalli halin da jama'a ke ciki samar da abin da mutum zai ce sha wannan ba karamin alhaki ba ne Ƙasashen da aka ce sun ci gaba muna samun labari sai ga mutum na zaune kawai sai ya ga alat a cikin account dinsa na banki saboda ana ganin ba za a ce ka zauna a gida ba kuma taimaka maka saboda wata cutar za ta kuma yaɗu za ji da corona ne ko kuma da yunwa to lallai lallai muna roƙo Allah ya taimakawa waɗanda ke da nauyi a kansu suna da wannan nauyi su kula a lokaci guda kuma talakawa kuma su ƙara haƙuri da fahimta saboda masu mulkin da mu da ake mulka ai babu wanda ke kowa na bai ko duk abin ya dame shi to sai a yi mutuna kyakkyawan fata a yi shugabanni addu'a ta gari da fata Allah musu jagoranci wannan hali da muke ciki muna cewa la haula wala quwwata illa billah Allah ya samu dace eh. to tambaya injiniya Dunoma ina faɗa sunan daidai yace assalamu alaikum sheikh tambaya ta ita ce misali mace ce mijinta ba ba a gan shi ba tsawon shekara hudu to sai aka raba auren sai kuma daga baya shi tsohon mijin ya dawo kuma ta haifi yara biyar da sabon mijin tambaya anan yaya matsayin aurenta da tsohon mijin sannan 'ya'yan da ta haifa nawaye a cikinsu to dangane da maganar mace wadda mijinta ya yi tafiya ba a gan shi ba aka neme shi aka rasa haka ne hmm. aka nemi wannan mutumin aka rasa sannan bai dawo ba sai bayan watanni ko ka ce shekaru ma a aro madalla bayan shekara hudu da ba a gan shi ba to shi kanin sai aka raba wurin to dama ai abin da ke akwai shine akwai ɗaya daga cikin makarantu na fito da ke cewa idan mace mijinta ba a gan shi ba shekara ɗaya har hudu to shi kenan wannan wannan mutumin ko wannan auren za a raba shi an gane ko saboda gudun kada ita matar ta cutu la'alla misali yarinya ce mai kuruciya tana da jini a jika idan ka ce ta ci gaba da zama wannan lokacin suka takwar ta kwanta magana cewa a'a a bari ta tsintsai dukkanin sa'annin mijin nan nata a shekaru irin nashi in an neme su amsa su mutu tukun sai wani sabon auren wannan akwai takurawa akwai kuntatawa saboda haka idan har an kai wannan shekaru aro-aro kuma sannan ba abin nan ba shekara hudu a wata fatawa wanda ake danganta daga a cikin abin da ke tunawa shekara hudu tur idan ba mijin bayanin ba labarinsa to alkali shi zai raba auren an gane ko saboda darura ta taso akwai darar gare ta akwai kuma manfa'a mai manfa'a ɗorewar aurensa to babu shi ya ce tana da kowaciya ƙaddara idan mai shekaru ne ta wuce arba'in hamsin sittin la'alla sha'awar zama da miji ya yi ƙaranci ya ja da baya to a nan babu laifi ka ce to in ta ce ita ta yadda za ta zauna illa ma sha da mijin ya dawo to wannan wani abu ne kuma da ba. amma a lokaci na ta na ƙuruciya da yarinta ba ka iya takura mata a takaice dai bayan shekara hudu ta wancan makarantar idan mijin bai dawo ba shi kenan alkali ya kashe auren a aura mata wani don kada abin ya zama rigima a ce ko kotu zai saboda ta kalli maslaha babu labarinka ba sa inda kake ba ba bayani za su shiga wata in ya dawo to mm. shine bangaren tambaya mm. bayan ta yi aure da tsawon miji har suna da ‘ya'ya to ai in dai an daura aure alƙali ya yanke hukunci an kashe wancan aure ‘ya'ya na halal in wancan miji tsoho ya dawo ta wannan tsawon mazafata ta yi wa ka bace ko dalili kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da fata an gane ko ko mm. Allah ya samu dace tambaya ta biyu mutum zai iya shan azumi saboda tsananin zafi da ake yi mutum zai iya shan azumi saboda tsananin zafi da ake yi misali ka kamar mu a kano an ce ma'auni na zafin ya kai wato awo ko arba'in ne arba'in hadda wani abu zafin ya kai zafi sai wasu ke ganin ko mutum zai iya shan azumi to ne haka ne duk kana ba za su yi azumin kyakkyawa ko eh. duk mutanen Kano kar mai azumi ke mace a ah, tambaya kai sai mace an sako muke bayarwa mm. in likita misali ya auna jininka ya ce e yanayin zafin nan ya haɓaka yanayin lafiyarka ta yadda za ka iya cutuwa sosai da haka hanya ɗaya da za ka bi kawai shine ne ka sha azumi to wannan bisa ainihin medical report bisa yani alqararu tubbi wa taqriru tubbi to wannan sai ka sha azumi bisa wannan dalili amma ba wai dan kawai a zafi saboda zafi kace za ka sha azumi ba. inda yanka ne kamar da na faɗa su waɗanda ke gari sai su sha azumi ke. domin a lokacin da wani yake ganin ba zai iya ba wani kuma zai iya hmm. saboda idan kai yanayinka ya sa gaskiya idan kai azumin nan ana ma'auni na ya kai 45 degrees celsius zai haifi maka da wani ciwo da wata matsala ta hukuncin hukuncin mara lafiya sai ka sha bisa wannan dalili na rashin lafiya kuma ana tsammani ba a ciwon ne ga shi nan karara to sai ka sha azumi saboda wannan dalili ba wai don zato ba don kamar da na faɗa in ka ɗauki wannan sai zama ta kowa ma a Kano kenan sai sha azumi hmm. Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta ita ce an samu ganin watan azumi a najeriya amma ba mu gani ba a sudan sai na ga sun tashi da azumi a ƙasar sudan ɗin ko yin hakan ya halatta muna ganin wannan ba daidai ba ne yi haƙuri tun da suna sudan hukuncin su hukuncin sudan in ba haka ba tsakanin sudan da najeriya bambancin awa nawa bambancin awa biyu ne saboda yankin sudan da saudiya kusan ɗaya ne kenan idan lokacin da ake sallar azahar a nigeria su masu su yi lokacin da ake sallar leisha a nigeria su masu su yi tare da lokacin ya ma wuce a can in ku haka ne a ƙasar da kake a yankin da kake ya kamata ka tsaya ka bi kuskure ne wani ya ce zai aiki da dan najira alalera ne mafi alkhairi li kulli baladin yatu kowace ƙasa ta yi aiki da ganinta to kuma ƙasa a nan ko hukuncin ko hukuncin wancan ƙasar ne tunda dokokin ƙasar ke aiki a kan ku. idan kuna karatu a can dokokin makarantu su don ke aiki a kan ku. in mutuwa aka yi tsarin da suke bi na binne gawa ko da ke na musulunci ne amma na nasu aiki a kan ku. lokacin shan ruwan sai kun yi hakuri an sha ruwa tuku an gane kuma sai mu tambaye su tunda kun ɗauki azumi to shikenan sai ku sha ruwa daidai lokacin shan ruwan Najeriya domin a Sudan sai an sha ruwa da awa biyu tukun za sha ruwa a Najeriya sai ku haƙura ta an yi awa biyu zai yi? ba zai yi ba tunda ba zai yi ba kuwa sai ku haƙura da ganin kawai sai ku dawa Najeriya ku aiki da ganin can kasar da kuke wannan shi ne mafi alkhairi insha Allah ta'ala Allah ta'ala a'lam wa bihi tawfiq amin tambaya ta ƙarshe neman ƙarin haske ne game da matsalar tarbiyya dangane da masu da'awar ilhadi wallahi wannan musiba ce babba daga tanan tana kunno kai cikin al'umma da kuma 'ya'yan musulmi amma abin da ke janyo wannan abubuwa ne da yawa akwai faktora factors da yawa farko dai akwai karancin rabo na tarbiyya daga yara masu irin wannan abu ko kuma akwai tarbiyyar da suka samu daga iyaye amma sun gama da miyagun abokanai da kuma gudunmuwa na wasu daga cikin iyaye mata marasa hangen nesa da ƙaryar wai soyayya ga 'ya'yansu daga ciki kuma akwai tasirin karance-karance marasa alkhairi da kuma ƙarancin ilimin addini so wannan ba ƙaramin fitina ba ne ilhadi da inkarin Allah na nan wannan musiba ne kamar labari da muka samu wani yaro na yi bayanin da zuwa tafsirin turanci da mana wasu jiya eh, kaza kaza ya je ya fada aka samu lauyi a kano suka ɗau mataki wanda abin da ya kamata kiran matakin da ya kamata saboda jan hankalin irin waɗannan fitinannun yaran su dawo zuwa ga hanya a ce har ka taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi to wannan matsala ce babba kuma zaka iske wato masu da'awar ɗancin dan adam inda ba sun ga waɗannan yaran sun lalace ba ba ruwansu da su inda sun tadda yaran multazimai ne suna riko da addini waya abokan gaba hmm. amma da zaran sun ga sun lalace sun kama hanyar shiga jahannama sai ce ainihin namu ne uwanmu ne muna kishi to abin da ke faruwa ke to iyaye a ƙarsa ido masu mulki a kula a kuma sake nazarin irin abin da ake karantar da yara a makarantu dole a cusa tarbiyya ta addini tare da cewa ana cikin zamanin da waye ke kokari ya da addini dan adam ya zama shine allan kanshi da kanshi kawai wannan shine fitin da ake ci mutum ya zama shine wai alpha kuma omega shine farko shine ƙarshe to ina ma da kai kai kai kanka idan kana son ka zama to kai mulhidi ne ba ruwanka da Allah to ai kai kuskure ya kai mulhidi me yasa ba kalici kanka da kanka ba ai da kyansa sai kalici kanka da kanka tunda yawanci dama kokarin koyi da turawa ne ah, to kana bakin fata wul yi kokari a matsayinka na mulhidi ka nuna ma Allah ka fi karfin iyawanka ka zama baturan mana ka ta canza ka zama bature ba amerika don ka koma su amma kana bakar fata kana kan wannan kuma ka ce baka yadda da Allah ba ashe ƙarya kake yi tunda baka yi kanka ba yi kokari ka nuna ma Allah sai dan tawaye ne ubangiji na ma canza halitta na zama bature sal yi kokari ka koma ka to kai dan kasan da tattalin arzikin su ga kowanne kyau ne ba za su ma karbe ka ba dan suna ma kallon banzan bazara ne ba kowa bane kai wannan ba ƙaramin tashin hankali ba waɗanda suka ci duniya da ilhadanci a baya ba su kai labari ba <clears throat> tuntuni al'imamu abu hanifata ba ku misali Allah ya ƙara ma abu hanifa rahama. wata rani ya taɓa a wasu mutane suka zo suka ce da su sura su suna inkarin a ce Allah na ai babu Allah kuma suka gaya mu Abu Hanifa muna so mu yi mujadala da kai ne sai abu ne mai sauki ka zo mu yi jani ka zo mu yi debate kenan ya kai mai da'awar ilhadi an yi tuntun tuntun an wuce ba labarin su suna na jihar nama Allah ka kare mu da majalisi ya cika abu hanifa ذلك الفقيه البارع da ya zauna sai ya nosa sai majalis ya cika abu hanifa bai zo ba sai shi wannan mulhidi agnostic free thinker kuma wa ake kiransa sai ce ya malan kama kara sai ce ai wato wani abu ne tsaye da ni ina zuwa sai na ga jirgin ruwa cike da kaya jirgin ruwa cike shaƙe makare da kaya jirgin na tafiya akan ruwa amma babu direba da ke kulawa da jirgin ruwan shi ke tafiya da kanshi ya shiga wannan loko na teku ya gangara can har ya kai inda yake kuma soke kayan shi da kanshi ba wanda ya masa jagoranci karka manta fa a zamanin da ba a da technology irin ne ba ka kake kana jirgi wanda ba shi da mutu sai shi wannan abokin hiran abu hanifa mulhidin sai shi a ah, ya zai yi haka malaka wannan magana ya ma zai yi wuka ce jirgi a kyaƙe shi da kaya ya keta kumfar teku da igiya mai murdawa ta teku sannan ka ce babu wanda sannan ka ce ya sauka lafiya ba zai yi ba sai ne mace ah, ba zai yi wuce ba zai yi wuce a ah, to ya kai wawa Inda wannan bai yiwu ba ya za a ce duniya da gidanka da kayanta da tattalinta da komai ka ce babu mahalicin da ke sarrafa a hankalce hmm. ashe ba ka da hankali to kenan <clears throat> duk lokacin da mai barna ko kafirci ya zo hujjoji sun fi dubu sun fi malala gashin doki akwai su da ya kamata a faɗa to sai dai ana wannan ne ba wa dole bane sai ka da hmm, saboda shi dan in riga ya fi tsara kan mutum sai ban da hali sun ce da kayi kira ga mai rai ne da ya amsa to amma kana kiran gawa ne yace da wuta ka hura yau aida ta kunna ta yi bawo amma toka kake hurawa sai ta buɗe ma fuska ya ce laƙad asma'ata launa dai ta hayya walakin la hayata liman tunadi walau naran na fakta biya a ba'ad walakin kunta tun kafofin ramadi da wuta ka hura da sai ta kama walakin kunta tun kafofin ramadi ka kawai kake ainihin hurawa da haka wannan musiba Allah ya kare ayyan musulmi ya kare mu gaba daya ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ƙarya ku ƙara fahimta ƙarya ce ya ba mu ikon guje to kafin alaran mai karanto mana aya ta nawa ne to zan dan yi tsokaci yadda na saba zan koma kan ainihin aya ta ɗari da nawa ne 64 haka ne الله يتي إن في خلق كرنتوتا سيتي كرنتوتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفعنا الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب رأفة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون wannan aya mun riga mun karanta ta mun ce a baya kuma zamu dan koma ne mu sake yana daga cikin dama ne salona da Tsarina, ko da mun wuce aya muka kalli wani abu da ke bukatan ƙarin bayanin sai mu koma kanta Allah ya faɗa a wannan aya inna fi khalqis samawati wal ardi har zuwa ƙarshe Allah ce la ayatin ehin liqaumin yaqilun lalle cikin waɗannan awa da aka ambata inna fi khalqis samawati والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون aya mai lamba 162 Allah ce akwai ayoyi cikin abin nan guda goma to za mu ɗauki kowane abin nan mu ƙara fito da inda ayar take ba dole bane da faɗe su duka ko da ɗaya mu ɗauki sama a yau ragowar tara ko ta faɗi sa biyu daga baya yanzu aiki na kawai a yanzu wai mai ce ma aya domin ƙarshe Allah ta'ala ce akwai ayoyi mai ce aya a cikin siyasin ƙur'ani mai girma kalmar aya kan zo takan zo a ma'anoni guda shida kalmar aya aya aya kan zo a ma'anoni guda shida farko aya takan zo a ƙur'ani tana nufin alamomi kawai tana nufin alama na biyu aya kan zo ana nufin ayoyin ƙur'ani na uku aya kan zo ana nufin mu'jiza miracle na hudu aya kan zo ana nufin abin izina abin da za gani ya zama abin lura na biyar aya kan zo a ƙur'ani ana nufin alƙur'ani da kansa shine aya ɗin na shida aya kan zo amma ana nufin al'amurwan nahayu ga bayaninsu da ke ina ne inda aya ta kan domin tunda aya ce a ƙarshe Allah ce la aya to sai ka gano cikin shida ɗin wace ayan Allah yake nufi wannan shi ma babi ne ne matuƙar nunci a ilimin tafsir ilimin alwujuhu wannan nasair saboda haka a farko aya takan zuwa ƙur'ani ana nufin alamomi misali Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba talatin daidai aya mai lamba ashirin inda Allah ya ambaci aya amma ayar tana nufin alama ne kawai domin ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin an gane ko Allah shi ne ya halitto ku yana daga cikin ayoyin Allah ya halitto ku daga mai daga turbaya. Tuka ganin na daga cikin alamomin da ke nuna maka samuwar Allah. Kaga sai Allah kira shi da suna aya. To kiran ashe aya a nan na nufin alama ne wata kamar ka ce signboard. Ɗaya kenan. Na biyu akwai irin wannan a cikin suratul shu'ara sura mai lamba 29 afon sura mai lamba 26 aya mai lamba 128 ire su da yawa Allah na cewa atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basuna wa tattakhiduna maqani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batastum jabbarin mahall ash-shahid atabnuna bi kulli ri'in aya mutanen annabi hud yana ce da yanzu kwa dinga gina a kowane irin tudu kuna gina aya ta suka ce aya ai alama babban wuri da ake wasa daga nan suka ce aya farko adawa suka fara su suka fara gina stadia da shi ne bi kulle ri'in aya aya ana nufin alama to kenan amma Qur'ani ya kira shi ainihin aya na uku ko ce na biyu aya kan zo a Qur'ani amma tana nufin ayoyin al ne mai girma مثالي هو الذي أنزل عليك الكتاب منهم آية. آيات محكمة هن أم الكتاب أتشين سورة آل إمران آية بقية الله يشين هن دي سوكر مكة دلتاتي كتن سأقوي آيوي هذا كان يأتي آية نما يأتي آية أمار بمج نن آية أنا نفع آية القرآن يجب يجرم يأتي وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ta cikin sura mai lamba goma sha shida aya ɗari da ɗaya sautin nahal idan muka canza aya a bigiran wata aya nan ana nufin ayar ƙur'ani ne kaga gaba ta yi kama da a tabbon da zai kullum ayatan ba amma duk aya al'adi da fata an gane to da ka aya takan zo a ma'ana ta biyu ana nufin ayan ƙur'ani shi ma irin suna da yawa ba iyakansu da ke mahalli na uku aya kan zo a ƙur'ani amma ana nufin mu'jiza misali inda Allah ta'ala ce falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara aina eh Allah ya faɗo wannan a cikin suratul qasas sura mai lamba 28 daidai aya mai lamba 36 lokacin da Musa ya je wa mutanensa da ayoyin kaga aya ce, malamin suka ce ana nufin mu'jiza ba ya je da sanda ba ba ya je da hannu ba ba ya je da abdafadu ba wala kad atayna musa tis'atun ai kaga ayatun nan ayana nufin mu'jizoji ne ashe aya ta san zuwa qur'ani amma ana nufin mu'jiza ne sannan kuma misali Allah yana faɗa a cikin suratul qamar sura mai lamba 54 aya ta biyu Allah na cewa wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ai idan suka ga mu'jiza shine aya kenan aya kan zo a mataki na uku anan ana nufin mu'jiza arantun sannan na hudu aya kan zo ana nufin wato mala'akarta abinda ya kamata a yi la'akari da shi an gane ko misali a cikin suratu maryam sura mai lamba goma sha tara aya mai lamba ashirin da ɗaya ai kaga a lokacin da mala'ika ya je gunna na maryam ya ce na zo in baki labarin haihuwa ne sai ce ya za a yi haka sai Allah ce wali na ji'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya ai zaki haihu wannan da dan mu mai da shi aya kaga aya ce amma ba irin aya Qur'ani bane ba ayan da aka faɗa bane yanzu ana nufin me wato abin lura lalle wannan lamari na mu annabi Isa akwai fa mala'akarta akwai malurata ciki to fata an gane ko sannan kuma aya kan zo a ƙur'ani ana nufin alƙur'ani ne da kuma ko kuma littattafan da Allah ta'ala ya saukar misali Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 45 suratul jahiyat aya ta takwas yasma'u ayatin lahi tutla alayhi sama yusir mustakbira zaka iske mai girman kai yana jin ayoyi na ana malamai suka ce kutubi littattafai na ana karanta sannan kuma irin wannan na nan cikin sura mai lamba 23 kotun mu'minun aya mai lamba 100 da ainihin biyar alam ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukazzibu Allah zai tambayi yan wuta ba ayoyi na sun zo ana karanta muku ba qala al mufassirun alam takun tutla alaikum littattafai na ana karanta muku to kaga duk wannan kenan sannan kuma wato a gaba ta shida aya kan zo a ƙur'ani ana nufin umarni da hani yi karku yi to aya ina dalili bayan Allah ya koro mana bayani tun daga aya ta 143 da ya ce ya wallazi na amana alaikum siyam idan ga zuba dokoki dokoki daidai aya ta 187 sai ce kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun haka Allah ke bayanin ayoyinsa ba na haka ke bayanin umarninsa da kuma haninsa tunda an ce ku yi kaza karfe kenan wannan a cikin ilimin aluzu wa ya fito mana da inda muke to shikenan da Allah ya ambaci waɗannan abubuwa yace inna fi khalqis samawati ya lasabto su karshe ce la'atul bab akwai ayoyi to wani irin ayakin ne inda zan tambaye ku wace ayar cikin wannan jere da na karanto mana guda shida ake nufi ababen lura ababen lura mala'akarta ne ai ashe yana nufin wato gaba ta hudu ne da na faɗa domin akwai abu lura In na fi khalqi samawati wal ard hazwa kan ce la ayatin sai ce lal bab li qawmi yaqilu kama su hankali saboda ai mai hankali ke lura ai shi yasa qur'ani ana sun a dinga tadabburi a dinga bari da shi amma kamar da suke cewa ma a ƙasarar al’ibar ko a ƙalla la’iti ba mm. ma a ƙasarar al’ibar ko a ƙalla la’iti ba ga ababen lura da yawa amma lura kuma sai karanci to wannan ke to sannan kuma sai mu je zuwa ga abu na farko cikin waɗannan ayoyin Allah ya ce inna fi halkar samawa ce lalle cikin halitta to mu tsaya ta mu dauki sama ita kadai a matsayin aya sauran za su zo kila lokaci lokaci insha Allah ta'ala inna fi khalqi samawati lalle cikin halitta sama halitta sama la ilaha illallah Allah ya ce a wani riko da ya hada ne yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqina wallahi halitta sama da ƙasa inda abin ka ce wannan yake wahala ne ubangiji ba wani baka ce da shi salin asal gun ubangiji amma a tunanin mutane wanne zai fi wahala halittar sama ko ƙasa ko mutane to nan kaga aya ce to Allah ta'ala ce khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha a cikin sura mai lamba 31 aya ta 10 daidai Allah ya halicci sama ba tare da tokare kare ba ba tare da fila da ke ba ta kariya ba tarawana a kuna gani aiki. ba gashi nan kuna gani ba halakka samawati gairi amadin tarawunaha ai Allah ya halicci ainihin sammai ba tare da abin da ya tokare sammai ba tarawunaha ba kuna gani ba ai ba abin dabo ba ne. to kaga wannan ba karamar aya ba ce babbar aya ce kalli sama Allah ce na halicce sama ban sa mata fila ba ba ta da abin da rike ta ba ta da support ga shi nan kuna gani kaga wannan aya ce babba sannan Allah ta'ala ya faɗa wannan cikin na faɗa suratul Luqman kenan ya kuma faɗa a cikin wato ainihin suratul Zariyat sura mai lamba 51 aya mai lamba 47 yace wasama abanaynaha bi aidin wa inna lamusli'un sama ga sanan mun gina ta bi aidin da wani irin ƙarfi da Allah wa inna la musiun muke faɗaɗawa na'am sama ta isa mai ƙarfin gaske yana daga cikin ayan sama lokacin da a 1945 muka koma tarihi lokacin da aka ragargaji birane guda biyu na Japan Hiroshima da Nagasaki lokacin yakin duniya na biyu an ce bam ɗin da aka jefa wato atomic bomb na wannan lokacin cikin kasa da minti 25 mutum wajen wato 25 sun mutu sun tashi daga aiki fiye da haka kuma 'ya'yansu da jikokin sun gaba da cututtuka na abin da ake kira radioactive fallout na abin da ya faru duk da rugujin makamin nukiliyar amma ba ta ke ta samaniya ba ba ta keta samaniya ba duk girman bam bam bam ba ta keta samaniya ba saboda wanda ya ce wasu banai na habi aidin da wani irin ƙarfi kuma ya sake faɗa cewa banai na faɓakun saba'an shidada mu muka gina a birbishinku wato a samanku bakwainin sama masu ƙarfin gaske za ka samu wannan cikin sura mai lamba 78 suratu na ba'i aya mai lamba 12 ashe sama na da ƙarfi to wannan ƙarfin nata ba ƙaramar alama ba ce haka duk wannan abu ne mai baka mamaki game da sha'anin sama sannan Allah ta'ala ya ce inda za ka karanto mana tun daga aya ta uku karanto mana buji allazi khalaqa sab'a samawati na'am الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور الله شيني الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الله أكبر Allah shi ne wanda ya halitta sammai guda bakwai tsibaka ɗaya kan ɗaya kuma ba ka ganin zoɓawa shi ne tafawo babu zoɓawa a ci kai yau nan bai kyau ba ai ya zoɓa nan dukkanin su ɗaya ne sama level su yi. ɗaya bai zo shi ne tafawo sai kuma ce min, farjil basara halta sai Allah ta'ala ce kaga daga idanunka kalle ta da kyau hal tara min futur kaga wata buliya a sama ya kai mai ganin kwakwab ina mai ilimin meteorology da sciences na space outer space Allah ce ka sake dubawa kaga a samaniya kaga zobawa kaga discrepancy kaga sabani kaga wani da ke bukata a masa faci kai ka ginin da kai rufinka da kai mai kyau da pop ka gana masa faci to ga fi ofin Allah na misali ya rufe hal tara min futur yace ka sake kallo al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru qati'an wa huwa hasib thumma irji al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khati'an wa hasib Allah ka sake dai sake dubawa da kyau kama murje idanunka da kyau ka sake dubawa idanunka zai dawo maka a gajiye ba za ka taɓa ganin kasa ba game da halittar Allah ka lalle halittar sama in ka tsaya ne ya ishe ka to yan wa mun dauki wannan ayar daya tunda dama ayoyi ne wajen guda goma ba kuma shine mu na yau ba kuma amma shine saboda mukan koma baya mu dauko abun nan a tsarinmu na tafsiri tun a baya har ma in mun kare mukan ce muna da jelan rakumi sai mu dauko tarihin sahabi daya mu musa za mu ci gaba da shi insha Allah la'alla daga gobe saboda ƙara fito da jaruntakar sahabai, da matsayinsu da ƙimarsu akwai bashi a kanmu mu karanta tarihinsu musansu to wannan cikin awin kenan mun ji guda ɗaya za mu ɗora da yadda Allah lokaci na gaba bakara ka karanta mana ayar? bismillah وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار آية من لنبا قري دبقي وقال الذين اتبعوا تبعون اتبعوا ودن دستك بي أي هذا متن جوني استبرأ الذين اتبعوا من الذين من اتبعوا ودن دستك بي manya da suka halakar da su tun da ganin manyan sun yi baran da su sun ce ba mu ba ku to a wannan rana wa qalan ladina tabi'u waɗanda suka bi talakawa da suka bi manya da suka fatar da su to ga lokacin nadama a lokacin suna cewa lau anna lana karratan kash ina ma da muna da wato maimaici na rayuwa shine karra ina ma Allah zai mai da mu duniya Lau suka ce ne harfu limtina lilimtina harfu limtina il jawabi limtina ishar harfin da ke nuna maka amsa ba ta samu ba don sharaɗi bai samu ba domin lau suka ce da za mu koma ta ba zai don ana lahira ana lahira kenan condition na dawowa shine su zanto ba zai yi ba da sun dawo da sai su yi baran-baran da su to ba zai yi ba da aka suke kiran wannan harafi harfu limtina il jawabi limtina isha da muna da wato maimaici na rayuwa fa na tabarra minhum kama tabarra minna kuma mu yi baran-baran da su kaga an kaji an ce baran-baran la'alla ba washe daga bara ya sama baran-baran ko eh wallahi da sai mu yi baran-baran da su yanda su ma tabarra minna suka yi baran-baran da mu a yau Allah ce kazalika yurihim Allah a'malahum saratun alaihim tankar haka ne Allah ke nuna musu rukushi rukushi shine lalacewa sakamako da suka samu taɓarɓarewa ya nuna musu wato ainihin rukushin aikinsu a matsayin takeici da bakin ciki a kansu kuma wa mahum bi kharijin minan nar ba masu fita daga wuta bane za su dawo a ciki babu fita na uzu billahi min Allah kaga sakamakon bin abin da haka musamman muna kira ga ina ƙara mamaitawa masu bin ruɗin duniya ɗan ilhadi ɗan wane na wane ne ɗan gashinan hanyoyi ta banza iri iri ɗan satanism scientology freemasonry yanayi gafin sun, an gane ko illuminati da sauransu misali kuma da hankali abuwa ne na shaɗan da ke tasgar ƙwaƙwalwar yaro ka je ka karanta wani turanci rikitacce ba ka san kan shi turanci ba ma zauna baka wata ka je ka rubu addinin ka ba karanta shi ba dole ba ka can musu ma san da kai ba to za a wayi garan lahira wallahi mutum ya yi irin wannan ya ce wallahi ka cuce ni ka yaudare ni to shi ne lokacin da za a ga allazina taba'u su ma za su yi barabara ci gaba malam يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله يتي يا متاني لن تقدر ga dukkanin duniya ya ayyuhan nasu shi samun sha faɗa cewa suratul baqara tare da madaniya ce kuma turori na madina yawanci na daga cikin ɗabi'unsu za ga sukan yi tasdirin nida'i ne da imani mm. ya allazina amanu dalili saboda yani al-ahadul madani ahadun ma'murun wa mu'ammarun bil iman zaka zaka iske as-surul madaniyya suna ɗauke da tsada na adireshin ɗin mutane da imani yawanci tsoron maka ne ke ainihin wato ambaci yawan wannan sannan to amma kuma yau ai ba duk doka ba ce take gaba ɗaya aiki. akwai abin da suke da al kowace ƙa'ida tana da istisna'at ɗinta misali kuna kiran su exceptional cases tare da haka shi yasa kake da misali ya ayyuhan nas a cikin suratu al-baqara misali a wannan wuri misali can idan ka wuce aya ta 20 ya yi nasu budu rabbaku an gane ko suratu an-nisa ai amma da ya yi hannan rasul sura mai lamba 49 al-hujurat ai madaniya amma akwai wannan ya yi nasu inna khalaqnakum min kunna unta sunan Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fi lardi halalan tayyiba ku ci daga abinda ke ban ƙasa a matsayin halal mai daɗi an yarje muku wala tattabi'u khutuwat shaytan kar ku bi khutuwat hanyoyi na bata na shaytan shine khutuwat innahu lakum adu mubin lalle shaytan ya tabbata gare ku abokin gaba ne wanda baya boye gaban wanda Allah ya gaya maka abokin gaban ka ne ai baka rike shi matsayi inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sayf cikin suratul fatir sura mai lamba 35 aya mai lamba nawa aya mai lamba shida innama ya amurkum bisu shi fa shedan fa kaga sai ka ji innama kawai abin da yake yi shi business ɗinsa kawai la'anan nan ya amurkum bisu yana umartan ku ne da mummuna abu kalmar asu duk abin da yake muni ke da muni to shi dan haka yake so wal fahsha da al fahsha suka ce al fahsha kullu munkarin fahsha duk mummuna aikin da ya yi muni har kowa ya gane muninsa shi yasa zina ya kiranta alfasha sata alfasha ne liwafi alfasha da sauransu misali mafi girman alfasha babu irin shirka ai arabtum wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun shedan yana ziga ku ne kuke faɗin abin da ba ku da ilimi akan shi game da Allah na'am وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا إذن وإن متنى إذا أكتي لسوك بأبن الله يسوكر قالوا سيسوشي بل آآ نتبع ما ما ألفينا عليه آباءنا موزام بأبن ما ألفينا كلمة ألفا شيني وجدكنا هو أدرك ما أدركنا عليه آباءنا إنام mu za mu bi abin da muka tadda iyayenmu a kai ne kawai wato ina wajen na abana ala ummatin wa ina ala asarihim muqtadun mu mun tadda iyayenmu a kan wani salo na rayuwa ko muna nan a kai? ba za mu fasa ba sai Allah ya ce ah awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun yukoda iyayen nasu ba su da hankali ba su hankaltar komai ba su da shiriya duk da haka za su gaba da bin su a makance na'am hannu na'am to ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء آية لما قريب ke. Allah ce misalin waɗanda suka kafirci kamar misalin wanda ke yin kururuwa ne ga abin da baya ji illa wannan kira ɗin ka da kuma yi kuwa ɗin an gane ko summun sun zamanto kurame bukumun bebaye umyun makafi fahim la yaqilun kenan ba su da hankali yanzu misali idan mutumin da ya je samu akuya yana kai rago kai rago za a yanka ka ba za ka gudu ba to sai ga da shi da ragon wane ne wa wannan eh na wannan shi ya gara ragon ai shi rago ne to misalin masu kiran gumaka kenan kamar wanda ke kiran wanda yake ba ma ya ji illa kiran da kai da ihun kawai to ba su da hankali muna da tsoron lokaci to shi kenan la'alla za mu tsayanin saboda yanayin lokaci akwai ɗanwa wanda ba shi da lafiya Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya sa da kafaɗarsa eh, haka dukkan marasa lafiya mu Allah ta ba su lafiya waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah Allah Allah musamman a wannan lokaci Allah ta jiɓa su Allah ta kare mu daga wannan annoba Allah ka yaye mana ita Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun koma zuwa gare ka muna tawassuli ya ubangiji da wannan ibada da muke a watan azumin Ramadan Allah ka yaye mana wannan musiba الله كامل وانا مصيبة الله كامل وانا مصيبة الله كفاية زمع الخيري قريمه الله كساي وانا النوبات زمع الخيري قال أمر النبي محمد يا الله يا الله يا الله يا الله بعدين حالهم يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kau ingin